بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه babi mai bayani akan shiga inda matacce bayan ya mutu Iza udirijja idan aka naɗe shi ce aka fahimtar cikin lukafanni ne. Hadashina Muhammadu da bishirin. Ƙala Hadashina Abdullahi, huwa Ibnu Mubarak, ƙala a Nima Amadun, huwa Ibnu Nashidun Aliyamani, wai wani su huwa Ibnu Nadi Al-Ayili? Hanin zuhuri. Ƙala a habarin ni Abu Salamata. Abu Salma ya ga min Anna Aisha rabeallahu anha. Haƙiƙa Aisha Allah shai da ita ta harajan na sallallahu alaihi wa a. anna aisha haƙiƙa aisha radiyallahu anha zaujan nabiyyi matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ahbara ku ta faɗa ma Abu Salma tamni Abdurrahman ibn Aufin ta tace a qabala Abu Bakar radiyallahu anhu Abubakar radiyallahu Allah shaddada shi ya fuskanto ala farsihi akan doki ne min makanihi daga wurin zamanai bin nuski inda ake kira nusu shina da gida inda ake kira sunhu shi wannan wuri shina cin cikin awali Madina hatta nazal har lokacin da ya sauko akan doki ne fada halal majid ya shiga masallaci fallan yukallimin nasa bai wa kowa magana ba hatta da hala ala aisha har ya shiga inda aisha radiyallahu anha wa tayammama nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shiga sai ya nige da manzon Allah yake cikin ɗakin ta wa huwa musajjan bi burdin hibaratin manzon Allah shi na lulube da wani bargo wanda ya kasance mai zanunnuka faka shafa an hi ya kuren ya huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun masa annan akabba alaihi ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiyo akan manzon Allah ya kwanta bisa ga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqabbalahu ya sumbunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin idanu ne kamar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawa Usman ibn Mas'ud lokacin da ya rasu lokacin da Allah ka yi rayuwar Usman ibn Mas'ud manzon Allah ya shiga inda yake ya sumbunce shi ya a akabba alaihi manzon Allah yake hu kai ne fa qabbala baina ainihi ya sumbunci idanu ne sai manzon Allah hawaye sun ka kama dararo mai Allah wa shi hawaye sun ha kama hitowa ga idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta jara ala wa shi ha hawayen manzon Allah sun ha gudana kuma tune ashe kenan kaga shi abokar radiyallahu anhu yayi koyina da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani to shi abubakar radiyallahu anhu yawa manzon Allah wannan tabarrukan domin neman albarka ga manzo sallallahu alaihi wa to lokacin da wannan ya faru su masa annan baka abubakar ya yi kuka kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kuka lokacin da ya kasance Usman bin Matsunin ya rasu shi na ce babu duhuli alal mayyiti ba'da al-maut idza udrija fi akfanihi ashe kenan nan ga idza udrija fi akfanihi an ka sanya cikin likafani ne ashe an sanya hakkin cikin likafani ko ko an sanya hakkin cikin wani abu wanda ya kasance qa'imun muqamal kafani ya tsaya matsayin likafani nan musajjan bi birdin hibaratin an rufe manzon Allah da wasu barguna da wani bargu wanda ya kasance mai zanunnuka ashe kenan kamar an nade shi na cikin likafani to shi ina sai a lokacin da Abubakar ya aza kuka fa qala ce bi abi anta wa ummi na ba da na da mahaihiya ta saga ga rayuwarka ya nabi Allah ya annabi Allah la ya jama'u Allah alayka mautataini Allah bai hada ma mutuwa guda biyu wuri guda amma mawtatul lati kutiba alayka amma mutuwa wadda an ka wajibta maka ita fa kan mutta hayata kan kayata innaka mayitun fa innahum mayituna amma Allah bai hada ma mutuwa biyu watan cikin lokaci guda ko kuma Allah kana da girma ga Allah girmanka da girmanka ga Allah da matsayinka ga Allah bai hada ma mutuwa biyu kamar wanda ya hada musu ta Allah ya haɗa ma wasu mutuwa biyu kamar can awa kallazi mara alaƙa yatin wa hiya hawayatun ala urushiha ko fa qala anna yuhyillahu ba'a anna yuhyillahu hadhihi ba'da mautiha fa amata Allahu ata amin Allah ya karbi rayuwa ta shekara 100 sannan Allah sake ta da shi kaga ashe kenan ya mutu mutuwa biyu? to shi na ce Allah bai hada ma mutuwa biyu Allah ya girmama ka ba zai hada ma mutuwa biyu lokaci guda ba wasu sun fassara da wannan wasu kuma suka ce a'a saboda shi lokacin da Bakar radiyallahu anhu ya taho lokacin da manzon Allah ya rusu ya isko Umar tsaye umaru shina ce ya zage takobi ya rike takobi shina cewa duk wanda ya ce manzon Allah ya mutu ina sare mai kai yace manzon Allah zai dawo fa ya kadwa aidi rijalin shi yanke kafa shi yanke hannu wasu mutane da su to shine Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace ina tare da Ummu Hadabi radiyallahu anhu lokacin halifanci ne shikenan sai dai lokacin halifanci nace daga ni sai shi sai ce mini yabna Abbas nace na'am yace hal tadri ma hamalani amma alama qultuhu shin ka san abin da tsoke ne akan abin da na faɗa shi ne mata rasulullahi a lokacin da manzo Allah ya rasu ni zage takobi ni ce kucci ya mutu ina sare shi saboda manzo Allah zai dawo shi ka ci hannuwan wasu da su yace ka san abin da tsoke ne akan wannan magana yace la adri wallahi ya amirul mu'minina ban sani ba wallahi ya amir mun ce hamalani ala zalika qawluhu ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakunu rasulu alaykum shahida yace wallahi wannan aya ita ta doke ni akan ni kwada abin da ni fada yace wallahi ni zato na na azama zo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafi ummatihi zai wanzu cikin al'umma ta ila ahirha ila ahir amaliha har zuwa ƙarshen ayyukanta domin shi yace ashe ba haka nan ba yace ka ji abin da sani zage ta takobi ni ce kucce ya mutu ina sare shi to shi na shi ko abu ka ji haji lokacin da umar ke wannan magana shi na da tuhun sun munce shi sace bi abi an tabu ummi ya nabiyallahi yace wallahi Allah ba zai hada ma mutuwa bi lokaci guda ba Allah bai hada ma mutuwa ne ashe kana da girma ga Allah watan kenan Allah ba zai saki ta da kai shi koma koma kashe ka ba saboda mutuwa azaba ce saboda haka ashe kenan mutuwan nan da kai take nan wasu kuma suka ce a'a nan abin da aka nuhi da mutuwa biyu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi rayuwa tai idan aka sanya ha cikin kabri aka mai san mai da rayuwa tai ba a koma karban wannan ba a koma karban rayuwa tai har lokacin tsayin shi shina nan cikin kabri yanzu hakan garaye to shi a ka nuhi da cewa Allah ba zai hada ma mutuwa biyu lokaci guda ba shine ce qala bi abi anta wa ummi ya allah la yajma'u allah alayka mautataini Allah ba zai hada ma mutuwa biyu ba amma mautu tallace kutiba alayka amma mutuwa wadda an kaujuta maka faqan mutta hakayita qala abu salmata abu salmata ibn abdurrahman awfin yace wa ahbarani unu abbasin wancan hadisi wa tanna abdullah ibn aisha wancan hadisi na aisha ne sannan shi abu salma kuma ya ji wannan hadisi ga abdullahi ibn abbasin qala wa ahbarani ibnu abbas radiyallahu anhuma anna ababakar radiyallahu anhu haqiqa bakar Allah shaddada shi haraja ya hita wa umar radiyallahu anhu yukallimun nasa lokacin da yaga halin da manzon Allah yake cikin manzon Allah ya rasu kuma har yayi wannan magana ya sumbunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yawa manzon Allah wannan kalima na cewa Allah bai hada mai mutuwa biyu bayan ya hito saboda ya wuce bai wa kowa magana ba wannan hali na na shugaba in shugaba in kuma mutane ruɗe zai fara taya shi gane shi mai rude su saboda bai kusa manzon Allah ya cika amma kuma da ya taho bisa ga doki ya taho bai ce makuwa ko kala ba ya shi isa doki ne ya daure bai ce makuwa ko kala ba sai da shiga ni mika faruwa ya shiga shiga mika faruwa kuma ya ga abin da ka faruwa ya riga ya faru to lokacin ko da hito shi kuma a akwai ko da hito Umar radiyallahu anhu yukallimu nasa lokacin da hito Umar radiyallahu anhu yukallimu nasa shina wa mutane magana fa qala ce ijlis zauna saboda ya ji kalmomin da shika amfani da su sai je wa nabi sallallahu alaihi wasallama wa ya qadau aidi rijal ya ji shina faɗin haka nan kuma shi na son shi kashi wasu masu ciya manzon Allah ya cika sai ce ijlis fa aba sai Umar ya ki zama saboda abin da yake ciki na mauta da bakin ciki yace zauna ya kasa zama fa qala ijlis yace zauna fa aba ya fa aba ya zauna lokacin da shi Abubakar ya ji haka nan Wa fatashahhada abubakar radiyallahu anhu sai abubakar ya ce ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma mala ilaihin nasu lokacin da ya wannan kalima duk jama'a sai sun ka bar umar suka dawo gehe ne lokacin da jama'a suka bar umar suka dawo gehe abubakar radiyallahu anhu wa taraku umar sai suka bar umar sai suka karkato zuwa gare shi gaba ɗai sai suka baro abubakar suka baro umar suka dawo gehen a suka baro umar suka dawo gehen abubakar radiyallahu anhu da suka dawo gehen ne saboda mi sun ji ce ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna muhammadan sace abduhu wa rasuluhu an gane wannan ko dan shugadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma'abudi bane ba abin bauta bane da abin bauta ne da bai mutu ba fa qala ce amma ba'adu kenan kaga bayan mi bayan yayi shahada guda biyu sannan yace amma ba'adu faman kana minkun ya abudu muhammadan cikin ku duk wanda ka bautan Muhammadu wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama kan mata haƙiƙa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kan mata ya mutu abin da ce musu kenan man kana minkum ya abudu muhammadan kaga bai ce rasulullahi ba saboda me in ya kasance an ɗauke shi ma'abudi ashe ba manzo bane kenan to don haka na abbe ce rasulullahi ba amma wasu masu son jefa abokai cikin kuskure sun ce wai ku ji da kirashi wai ya man kana abudu muhammadan bai sa mai rasulullahi ba ga haccin kuma fata shahada ko sun mance da fata shahada ta hiwa hayi cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nan shi na son hijawo hankalin mutane kaga wannan kalmomin da ya guda biyu shi yasa jama'a gaba ɗaya sun hakakato to gare shi suka yi waje ne ashe in ka diba wannan kalima kalima ce wadda aka farkon shiga musulunci kuma wadda aka so in za in mutum zai barin duniya shi bar duniya da ita kaga sai jawo hankalin kowa da kowa cewa ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidu Allah makadaici na shi kadai ya ta abota mishi makadaici na ga bauta macincincin bauta na shi kadai sannan ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan kuma ina shaidu cewa muhammadu bawa ne na Allah sannan kuma manzon shi ne ya fara gabatar da bauta akan risala an gano wannan ko saboda ashe kenan kaga duk haka ce wa man kana minkum amma ba'du wa man kana minkum ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kamata duk wanda ya kasance muhammad shi ka bauta ma daga cikin ku to muhammadu ya mutu wa man kana ya abudu allah duk wanda ya kasance allah shi ka bauta ma shi kadai fa inna allah hayyul la yamutu haqiqa allah muka makadaici ne la yamutu ba shi mutuwa qala allah ta'ala Allah madaukakin sarki shina cewa wa ma muhammadun illa rasulun qahalan min qablihi rusulu afa in mata aw qutilan qalabtum a aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shai'a fa sayajzillahu shakirin abinda aka yi karanta kenan Ya ce yace mi wa ma muhammadun illa rasulun wa ma muhammadun wannan qaulullahi na subhanahu wata'ala shi a so hijawo hankalin mutane da wasu ababa waɗanda ya kasance sun gudana cikin alkur'ani awina na alkur'ani masu tabbatar da kaɗai bauta ga Allah masu tabbatar da cewa Muhammadu manzuna na Allah ba Allah bane sai cewa ma Muhammadu illa rasulun Muhammadu ba kowa na ba in ba manzo ba qahalan min qablihi rusulu manzanni sun gabata sun wuce gabani ne afa in mata au kutila afa in mata in ya kasance ya mutu ba mutuwa ta ta jihadi ba aka tarar da shi a mutuwa ta isko shi gida ya cika kamar irin wannan cikawa da yi au kutila ko kuma aka kashe shojan jihadi afa in mata au kutila in ya kasance ya mutu au kutila shi in qalatun ala aqabikum za ku juya ku koma ala ku cikin kafircin ku wa manyan Allah ya baihi duk wanda ya kasance ya doke Muhammadu abin bauta ne to Muhammadu ya mutu wa manyan Allah ya baihi duk wanda ya koma akan bayanai ya koma cikin kafirci falan ya durra Allah shay'a ba zai cuta ma Allah da komai ba zai cuta maka ne kawai fa sai shakirin da sannu Allah zai saka ma ashakiri da ni'amahu masu godiya akan ni'imomi ne masu tabbatuwa cikin bauta mishi da kadaita shi to lokacin da abubakar radiyallahu anhu ya karanta wannan aya lokacin da abubakar ya karanta wannan aya shi na ce hatta talaha har ya karanta ta zuwa karshen ta hatta talaha abubakar radiyallahu anhu wa talaqaha minhu nasu mutane sai suka bi wannan aya mutane sai suka karbi wannan aya daga bakin Abu Bakar radiyallahu anhu fama yusma ubasharun illa yataluha baka jin ko wani mutum sai shi yana karatun wannan amma muhammadin illa rasulun ka halam min qabla rusulu afa in mata aw qutilan qalabtum wa man yanqalib ala aqibaihi wa lan yadur Allah shay'a fa sayajillahu shakirin wannan ita kowa ha karatu sai hankalin kowa ko mu gare shi kaga abu radiyallahu anhu bisa ga wannan na maluma sun kace kuwa alamu sahaba duk shi yake kowa sani cikin sahabbai na mazo sallallahu alaihi wasallama kuwa ajau sahaba shi yake kowa zarunta cikin sahabbai na mazo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma shi yake kowa sani haluluka mazo sallallahu alaihi wasallama kaga lokacin da yazo bai wa kowa magana ba halin shugabanci kenan sai ya wuce wata shi na ganin kowa kowa ya dimi mauce amma shi lokacin sai yayi hankuri ya dauriya tare da an san tare da an san abubakar in an ka manzon Allah bai da lahiya kamar shi bai da lahiya lokacin da duk an ka ce manzon Allah bai da lahiya to abubakar shi ma sai hijikin jiki ne bai samun sauki da lahiya gaba ɗaya shi na ma Aisha radiyallahu anha ta ce kada ku sashi ba da sallah saboda manzon Allah bai da lahiya bai iya tsaye inda manzon Allah ka tsaye kuma shi ba da sallah ku ka zai hana mishi da bakin ciki amma lokacin da ga abin da ka faruwa ya riga ya faru shikenan fa bara sai hakuri sai mai da amari ga Allah cewa Allahu hayyu la yamutu Allah shine da wamame wanda baya mutuwa to bisa ga wannan na maluma suka ce ashe kenan kaga wannan shine nuna Abubakar radiyallahu anhu shine alamu sahaba ce kuwa cikin sahabbai sani sannan kuma shine ajau sahaba cikin sahabbai shi kuwa zarunta sannan kuma cikin sahabbai shi mahi kowa sani bi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallama حدثنا يحيى بن بكير Hmm? wallahi wallahi laka annan nasa wallahi ina rantsuwa da Allah laka annan nasa kamar dai mutane lam yakunu kamar bussan annan Allah haƙiƙa Allah ba anzala hadhihi al-aya ta da wannan aya wannan akwai cikin wata riwaya kaman mutane yace in ji shi Abdullahi ibn Abbas yace wallahi kamar mutane da dai ba san Allah saukar da wannan aya ba sai lokacin da Abubakar radiyallahu anhu ya karanta ta suka karbe ta daga baki ne حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حارجة بن زيد بن ثابت أن أم الألاء امرأة من wata وتما تاشي daga cikin lansaru baya atin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama tawa manzon Allah bai a ahabarin ku ta faɗa ma shi wannan a harij tun zai bin sabitin anna annahu haqiq abinda ash'ani ukuti simal muhajiruna lokacin da muhajirai mutanen madina mutane maka suka hijira da maka suka zo madina ba su da wurin zama ba su da wurin kasuwanci ba su da iyali sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi ƙuri'a saboda kowane duk cikin lantaru kowa son shi ka shi ɗauki muhajiri shi kai gida ne ana gugurewa kowa sha so shi doka sai manzo Allah ce a'a a tsaya ayi ƙuri'a duk wanda suna ne hito ga ƙuri'a shikenan sai shi doke shi to shine ita ummul ta ce wa ta annahu abinda asha'ani uqutu timal muhajiruna wa ta an kasa muhajirai ƙuri'atan bisa ƙuri'a fadara lana usmanu ibn mas'un usmanu ibn mas'unin fadara lana ai fada cikin mu wa qafi sahmina shi usmanu ibn mas'un ya fada cikin mu fa anzalnahu fi abyatina mun ka sauka da shi cikin gidajen mu fawaja a waje a kulle zai tuwafe fihi ya yi rashin lahiya rashin lahiya nan da cika a cikinta falon ma tuwafiya lokacin da cika wagu sai aka yi mai wanka waku fina an ka sanya mai da kafani fi aswabihi waku fina aka yi mai da kafani fi aswabihi cikin tuwahi ne da halar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah shiga inda yake da tuwahi ne an kai mai da kafani kun ba su isa da an ka sa mai tuwahi tuwahin da aga jiki ne iyakar su kenan abin da mulaka kenan kuma jekada ne na mazo Allah sallallahu alaihi wasallam shi a cikin manyan manyan jekadu na mazo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya cika da aka zo wajen yi mai da kafa ne tuwahin da ya kasance aga jiki ne in an ka jawo sun ka ruhe kai sai hafu su hito ga hili in an ka ruhe hafu kai shi hito ga hili manzon Allah ji bayan shu sai ce a sa shi haka nan da likafa ne cikin kabri da aka zo sai aka jawo tuwahin nashi suka rufe fuska nan gehe kafafu ne inda kori sun ka hito an ka tahi an ka tsebo hakukuwa an ka rufe korin da su su a cikin likafani shi na mazo Allah ka cewa daga cikin ku akwai wanda ya kasance cikin ababa na cikin watan rabon da Allah ya bashi na lahira komai bai ci ba duniya daga cikin su akwai Usman bin Mas'ud min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah minhum man qada minhum minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila to shi na cikin waɗannan to gashi ha babban jekada ne na mazo sallallahu alaihi wasallama amma ya cika bai da likafani to waye ne ba su rihe me sama in sun ka rihe sama ba su rihe kasa in an in sun ka rihe kasa ba su rihe sama manzo Allah ce a sa shi haka nan cikin kabari ne a samu bawa a samu linga abu na itace a rihe mai kafa gone da su kuma haka an kai mai zai tashi ranar alƙiyoma da tuwahi haka nan gajejeru Allah zai bashi lada sai cikakka gaba ɗaya bai ci komai ba cikin lada ta duniya cikin lada ta lahira ko abin da ya kasance abin da aka fara ci din duniya ba a bashi ci mishi gaba ɗaya komai na shi a cikin alƙiyoma to shi na min Wannan ma tufiya lokacin da ya kasance ya cika wa gusil aka yi mai wanka wa kufina aka yi mai da kafani fi azuwa bi cikin tuwahi ne da halar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shigo fa qultu in ji ita wannan ummul ala'i tace rahmatullahi alayka ya aba sa'ibi rahama Allah ta tabbatar maka ya aba sa'ibi wannan kinaya ce ta Usman ibn Matsuni fa shahadati alayka ni ina cikin masu shaidu akan ka laqa akramaka Allah Allah ya girmama ka taga halin da yake ciki taga irin wanda ya rayu da matsayi ne da kusanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya rayu ta guda gare shi bai da komai in ba zan yi guda ba zan na na Zan danga shi na shi kalagawa shi dar mai nan ga baki ne kenan zan gana an kai mai kawai shi ka rufe shi to shi na tace ni ashedun karana alqiyama laqa akarmaka Allah fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce mata wa ma yadriki anna Allah akramahu wa ya sanar da ki cewa Allah girmama shi fa qultu nace bi abi anta ya rasulullahi na ba da na fansa ga rayuwarka man yukrimuhu Allah wane ne Allah girmama in wannan ya kasance ba mai girma ne ga Allah ko kuma bi abi anta ya rasulullahi na ba da mahaifi na fansa ga rayuwarka wa man yukrimuhu Allah ka faɗa min wane ne Allah girmama ina son in san da Allah girmama to shi na lokacin da ta kwaɗi wannan faƙala alaihi salama sai mazan Allah ya ce amma huwa amma dai shi faƙajja a hulaƙi mutuwa ta zai ke mishi ya dai cika wallahi ina rantsuwa da Allah wallahi ina rantsuwa da Allah manzon Allah wallahi ina rantsuwa da Allah inni la arju lahu alkhaira ina dai mai fata alheri ina yi mishi fata cikakka ta alheri wallahi ma adari wa ana rasulullahi ma bi alubi wallahi ina rantsuwa da Allah ma adari ma alubi ban san wanda za a yi da ni ba wa ana rasulullahi alhali kuma ni manzon Allah nake yace ni ga ni manzon Allah nake wallahi ko ni ban san makoma ta ba ban san yadda za a yi da ni ba wa ma adari ma yu alubi ban san abin da za a yi da ni ba maluma sun yi fassara daban-daban daban-daban daban wa ma adari ma yu alubi wasu suka ce abin da manzon Allah ka nihi nan ga daga cikin annabawa akwai wanda an haka shi akwai wanda an karaunata akwai wanda ya kasance kuma suka mutu cikin gidansu kamar irin mutuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi don haka cewa ma adari ma yu alubi ban san abin da amma ko mata ba wannan watan yayi aiki da da qaulullahi subhanahu wata'ala kul ma kuntu min rusuli wa ma adri ma yu'alu bi wala bikum wannan shi muwafaqa da waccan aya na don haka ka wannan to bayan wannan aka ce wannan lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan magana ya faɗe ta zuri su wata fatahi gabanin sabka sura ta fatahu inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfir laka Allah ma ƙadama min zambika wa ma ahara wa yutimma ni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa Allah Allahu suna aziza Gabanin sabka wannan aya don haka manzo Allah wannan tana cikin suratul ahqaf ce suratul fatahi madaniya ce don haka ashe kenan kaga can qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli wa ma adri ma yu'alu bi wala bikum wannan suratul ahqaf ce makkiya ce an san kuma duk ayoyin da sun ka sauka makka sai bayan an hijira sannan an koma madina ashe lokacin da ce ma adri ma yu'alu bi wala bikum qul ma kuntu bid'an min ar-rusuli qul ka gaya musu ma kuntu bid'an ba ne ne farko ba min ar-rusuli daga cikin manzanni to sai mu koma ga can wa ma muhammadu illa rasulun kad halal min qabla rusulu afa in mata au qutila cikin su akwai wanda ya mutu akwai wanda an haka shi to shi manzo Allah ka nuhi da cewa shine Allah ya ce wa ma adadi ka ce musu ba ni ne farkon manzanni ba ul ma kuntu bi min rasuli. wa ma adadi ma yu'albi wala bikum ban san abin da zai faruwa gare ni ba ban san kuma ku abin da zai faruwa gare ku ba kila ku kafin rai masu son ganin baya gare ni kila Allah shi halaka ku da iska kamar da yawa wasu daga cikin kafirai ko halaka ku da tsawa kamar da yawa wasu daga cikin kafirai ko a halaka ku da girgiza ƙasa ko a maishe ku birai ko a halaka ku da duk nau'uka na azaba wanda Allah so shi azauka Allah so shi azauta ku da su a shekin ne kaga wannan shi manzo Allah kan nihi wa ma adri ma albi wa ladakum kila ne ku kashe ni ku samu sa'a ku kashe ni kamar da aka kashe annabawa sun ha gabace ni kila ku samu sa'a ku raunata ni kamar da an kawo su annabawa kila ku samu sa'a ku kore ni kamar da an kore wasu wa ma adri ma albi wa ladakum kuma ban san abin da zai faru gare ku ba nan gaba wasu maluma sun fassara da wannan kuma wannan ita ce fassara ta ko ce fassara ita in mun ka bar bisa ga wannan wa ma adri ma yu alabi wa bikum in mun ka bar ta akan zahirin ta wannan suratul ahqab ce wata shahita suratul fatah inna fatahna laka fatahan mubina ta shahi wannan saboda mi li yaghfirallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ahala bayan wannan kuma wata bata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatu ga hadisi manzon Allah ya ce. ana awwalu da yadkhulul janna ni ya mai shiga aljanna ashe ya san abin za a yi kenan ko kaga can dole bai sani ba da baya fa da baya sani ko to amma bai san abin da halin da Usman Mas'unin zai shiga ba an gane yace amma dai ni ina fata alheri gare shi ko wallahi ina rantsuwa da Allah wa ana rasulullahi ni manzo Allah nake la adari ban san ma bi alubi abin za da wa gare ni ba kala tace fa wallahi ina rantsuwa da Allah yanzu ummul ala'i kala tace fa wallahi ina rantsuwa da Allah la uzakki ba'adahu abadan abadan la uzakki ahadan ba'adahu abadan la uzakki ba ni tsarkake ahadan ku wani mutum abadan har abada baya ne ban koma wanki wani bakin iyakan wanda ni wanki kenan mai dai irin wanga matsayi in an kace ba a sama koma tai ba to ban kun wanki kowa na tsaya bakin nan amma bayan wannan kuma zo Allah ya ta faɗi makomo wasu an san shi makomo wasu ba san shi shi makomo wasu ba wasu maluma suka ce a'a nan ga saboda tayi tayi abin da ta shige gaba ta yi zahin yanke hukunci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an karuhe mai matsayin shi wannan Usman matsunin amma daga baya an san sai matsayi ne حدثنا سعيد بن أفير قال حدثنا الليث millahu daidai wance ne ga hadisi wanda ya gabata na Yahya ibn Bukairin wancan hadisi Yahya ibn Bukairin an al-Laythi wannan kuma hadisi Sa'id ibn Ufairin an al-Laythi daga Laysun Sa'adin millahu daidai wancan hadisi kinnan tamama bi tamamin wa qala nafi ibn Yazid nafi ibn Yazid yace wa qala nafi ibn Yazid an uqailin ma yu'adu bihi abinda manzon Allah yace wallahi la adabi wa ana rasulullahi ma yu'adu bihi wallahi ni manzon Allah nake ban san abinda za a yi da shi ba ban san makoma tai ba wallahi la adari ma yu'alu bihi wa ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ce wallahi ban san abin da za a yi mai ba ma yu'alu bihi wannan ita ai riwaya wadda kasance ta sa ma riwaya ta laysun ta sa ma riwaya ta hewanu bukairin an laysi ta sa ma ta wannan sa'idun ufairin an laysi riwaya ta wace ce wannan shine ce wa qala nafi umni yazida fi umna zai da ce ya jo an uqailin daga ukailu ukailu shi kuma ani zuhuri kaga in kaddiba ukailu a wannan fi umna zai da an ukailin laysu da sa'adin an ukailin mutaba'a kenan ko amma fa ya saba mishi shi ga tashi riwaya ma yu'alu bihi abin da ya rawaito wallahi la adari wa anna rasulullahi sallallahu wa anna rasulullahi ma yu'alu bihi wallahi la adari wa anna rasulullahi ma yu'alu bihi wata ba'ahu shu'aibun shu'aibun abi hamzata ya bi yazidunu ya bi nafi umnu yazida wa amrun dinarin wa ma'amarun wa ma'amarun rashidin dukkanin su an zuhuri uqailun an zuhuri shu'aibun an zuhuri amrun dinarin an zuhuri ma'amarun rashidin an zuhuri kulluhum kowane su abin da yace fa wallahi wa ana rasulullahi ma adari ma yu'alu bihi kaga sunin jayi riwaya ta mutum biyu suna jayi riwaya ta wannan Yahya Bukairin da Sa'id ibn Ufairin wannan kuma an ce ita an mahi ingancin riwaya cewa fa wallahi la adari wa ana rasulullahi ma yu'alu bihi ba ma yu'alu alubi ba dan nan ana magana da wani abu wanda ya faru ga wani mutum wanda ya kasance an ka wanki حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل ابي انجي جابر ce lokacin da anka kashe mahaihina ja'altu ni shiga aka shafa sauba ina jaye tuha an yi daga huska ta abki ina kuka shina ce babu duhuli alal mayyiti ba'da al mauti idza udrija fi akfanihi babu duhuli alal mayyiti bai mai bayani akan shiga alal mayyiti akan matacce ba'da al mauti bayan ya mutu idza udrija lokacin da aka nade shi fi aka fani hi cikin likafani ne ka ganin shi wannan ba ana cikin likafani ba amma nan ga ashe kenan kaga kawo shi rihe qa'imun maqamal idraji fil akfani ya tsaya makwahin ruhe hi cikin akfanu don haka ce don haka ce zo sai waka shafa an shi ya kuran yi huska tai waka shafa sauba an shi ya kuran yi tuha daga huska tai fa baka yayi kuka waya na hauna ni anu sai ya kasance su yan uwana sahabbai suna hannuwa ta akan yin kuka wannan biyu sallallahu alaihi wasallam la yanhani manzo Allah bai hane ni ba ala ammati watan ya uwan mahaihina kauna mahaihina Fatima Fatima ta shiga tafki tana kuka fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mata tabkina aula tabkina ki kuka ko kada ki kuka ma zalatil mala'ikatu tadulluhu bi hatiha mala'iku ba su gushe ba su ne mai inuwa da hikahikansu ta karimatar lahu domin girmama shi hatta rafa'atu muhu har lokacin da kun ka dauko shi da bakin dukin uhudu ko koyo cikin birni da shi mala'iku suna ta su ne mai inuwa suna ta mai inuwa har lokacin da an ka dauko shi kaga wannan kenan manzo Allah ya samu komatai an bayyana mishi makomatai ko tabahu ibnu jarayjin ibn jurayrin ya ji ya bi wannan sa'id ibn ufairin ahbarani ibn munkadiri sami a jabir radiyallahu anhu babu babu rajuliyan a ila ahli al-mayyit bi nafsihi babu rajuliyan a ila ahli al-mayyit bi nafsihi alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah turuq tahammul al-hadisi wa sayyid al-ada'i ولجمع ما قري عليه وأنا ألمع للسامع قل أنبأنا وعن إجازة كذا أجازنا كتب أو شافهني شافهنا أرفعها ما قرن مون ولا وشرد الله وإلا باطلا وللوصية وللإلام وللوجادة لدى الأعلام ruku ta hamulul hadisi hanyoyin da ake karanto hadisi hanyoyin da ake ɗauko hadisi wasu yabul ada'i da lafuzan da ake amfani da su lokacin da lokacin karantar da hadisi waɗanne irin hanyoyi na an ɗauko hadisi hanya ɗauko hadisi hanya ta kurci sannan sai gul ada'i su kan ba su da iyaka amma dai hanya ta ɗauko hadisi hanya ta kwace suna malam da kawa a bayan ɗai yace sami'tu lil imla'i zaka ce sami'tu fulanin ya kulu kaza lil imla'i ga abin da ka jiyo ga bakin malami ashe kenan farko daga cikin turuku ta hamul hadisi hanya ta farko ta ɗauko hadisi sama'u labzi shehi jin labzi na malami shina cewa haddasa fulanu ko kuma sami'tu fulanin ya kulu kaza ko a na fulanu ko kuma ba'ani fulanu to wannan shi ɗaya daga cikin sigogi na abin nan na karantarwa kuma shi ne ɗin kutamun hadisi tama'ular da shehi jin abin da malami ka faɗi kana ji kunne da baka abin da baki ne ka faɗi kana ji ne ga ka, wannan suna ce mishi sama'i ma tare da haddasani to cikin ya haɗe su da saygul ada'i ruku tahammul hadisi sama'u lafzi shehi saygul ada'i sami'tu fulanan yaqulu kaza ko sami'na fulanan yaqulu kaza ruku tahammul hadisi haddathani fulanun wani ya faɗa mini kaza sai gul adai ruku tahammul hadisi ta hadisi ka ji malami na cewa haddathana fulanun wani ya faɗa muna kai ma in ka zo sai ka ce qala muallimuna haddathana fulanun an fulani an fulani wannan shi na cikin duk ruku tahammul hadisi wannan sama'u lafzi shehi kenan sama'i na lafzin shehi akwai sami'tu wanda ka a gabaki ne sannan kuma akwai hadisna wanda ka a gabaki ne kai ma in ka ta wajen karatarwa sai ka ce sami'tu inda sami'tu ka doko inda hadisna ka doko sai ka ce hadisna fulanun shine ce ma haddathani to wannan shine hanya ta dai hanya ta biyu daga cikin rukuta hamdul hadisi qira'atan alaihi abinda ka karanta malami na saurara maka kai ka zo wajen karatunka da ka zo wajen karatu da aka kawo karatunka ba malam zai karanta ma ba kai ka cewa a sheha a haddasa ka fulanin an fulanin an fulanin an fulanin ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi a sai ya ce na'am shi aka ce ta alaihi dama ka riga ka rubuta dukkanin hadisai ne wanda ya kasance da gare shi zuwa ga malami ne zuwa ga malami ne zuwa ga malami ne har zuwa ga mazo sallallahu alaihi wasallama sai ka ce ya mu'allimal hayri sai ya ce na'am a haddasaka fulanun an fulanin an fulanin an fulanin anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annahu qala kaza sai ya ce na'am wannan shi aka ce ma qira'atan alaihi akwai masu irin wannan karatu ga malikun da radiyallahu anhu an ce shi an mahiyawace karanta su watai. malikun da radiyallahu anhu bai bambanta ba tsakanin sama'u lafzu shehi da qira'atan alaihi duk guda ne buhari da radiyallahu anhu ya ta akan cewa da qira'atan alaihi da sama'ul ladhi shahidu duk zane ba su da bambanci ma a tare da ahbar ne fulanun kana cewa ahbar ne fulanun wani ya faɗa mini cikin qira'atan alaihi akwai inda ya kasance ba kai zaka karantawa ba baka iya karantawa da kyau da kyau akwai mai iya karantawa da kyau da kai mai iya karantawa da kyau da kyau shi ka cewa ya shehu sai ce na'am a haddasaka fulanun an fulani an fulani an fulani annin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala kaza wa kaza sai ya ce na'am to wannan karatun kana amma wani karanta ma sai ka ce qur'a ala fulanin wa ana asma'u kala haddathana fulanu an fulani an fulani ko kuma ka ce watan qira'atu ala fulanin kala haddathana fulanu an fulani an fulani in kai karanta da kanka in kuma karanta ma akai sai ka ce quri'a ala fulani wa ana asma'u qala hadathna fulani an fulani an fulani an fulani an fulani an fulani anna nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala kaza wa kaza wal jam'u ma qudi alaihi shine ce wal jam'u an samu ai jam'i ma qudi alaihi in ya kasance ba kai karantawa ba wa ana asma'u ni ko ina saurare quri ala fulani wa ana asma'u ya gaba lisami'i wannan ga mai saurare sannan kuma ulka samu kace an ba ana in ya kasance wani karantawa kana saurare sai kace an ba ana ba shi mai karantawa ba shi malamin dai sai kace an ba ana fulanun qira'atan alaihi wa an ijazatin to ya kare da wannan qira'atan alaihi daga cikin rukuta hamul hadisi akwai ijaza mai hade da munawala akwai munawala wadda ba ta hade da ijaza akwai munawala da ijaza akwai ijaza babu munawala to shi na cewa an ijazatin haka nan kuma daga cikin irko ta hadisi in ya kasance ka karanto an ijazatin daga ijaza kaza haka za kai sai ka ce ajaza na fulanu ajaza na fulanu qala haddathana fulanu an fulani an fulani an fulani wannan ijaza ke da ka samu mushafahatan abinda ka jiwo ga maki to daga cikin ta hamlul hadisi akwai kitabatan alaihi kamar yanzu Allah misali wannan a tun auza'i shi na cewa kataba ilayya qatada qala haddathana fulan an fulani an fulani an anas an annabi sallallahu alaihi wasallam auza'i an al-auza'i qala kataba ilayya qatada kenan hadisan da aga qatada waɗanda ya kasance auza'i bai da su sai shi aika mai ce ina son hadisanka ka rubuto min su sai ce sai shi rubuto mai hadisai shi aiko mishi to wannan kitabatan alaihi kenan ana karanta suwa da ita amma sai tana haɗe da ijaza in ya rubuto ma ma ijaza ga hadisai ne sai ka ce ka taba ilayya fulanun قال حدثنا fulanun an fulanin an fulanin an fulanin an النبي sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza. ko kuma kace ahbarna fulanun kitabatan ko kace haddathna fulanun kitabatan duk wannan ana haka nan au sha hani in ya kasance mu shafa hatan kenan wannan ya tashi daga zama ijaza ta rubutu ijaza wadda kasance ga ka gashi ma ita ijaza ta rubuce kitabatan ijaza ga ka gashi mushafahatan shi ne sai ka ce shafaha na fulanun amma ka ce ijazatan saboda ana jin ihami in kace shafaha na fulanun baka ce ijazatan ba kamar ka kamar ka surar labdi ne ya koma kamar sama'u labdi shehi dan shi an mushafahatan ko to in kace shafaha na fulanun sai kace ijazatan to muna magana akan ijaza shin ijaza wace a mahihiciya sai ce arfa'uha mahihiciyar ijaza ma ƙara nan munawala wadda kasance tana haɗe da munawala munawala daban ijaza daban abinda aka ce ma munawala ita kuma yadda ake yin ta kamar yanzu Allah misali a ce wannan littafi na ne dukkanin abin na annan ruwayo na daga malami na sai in ce hazihi marwiyati an shehi li sahihi al-buhari sai in yi ma haka in ce ungo na baka milkan ko kuma ungo na baka i'aratan an gane ko kana cewa na baka shi doka shi dokin ga na baka dukkanin abin da a cikin ruwawi na amma na baka shi na mallaka ma shi ko kuma na baka shi aro an gane sannan kuma ka ce waka ajastu holaka waka ajastu riwayata holaka na yi ma ijaza kai riwaya sai ka ce da gare ni kaga wannan munawala da ni da ijaza ko to wannan munawala kenan da ijaza to ijaza ita na hadu da munawala ita an mahihiciya akan ijaza babu babu munawala ana ijaza ita kadai ana munawala ita kadai munawala in ta da ijaza wasu maluma sun ce ba za a karatu da ita ba wasu maluma sun ce in dai an ka samu munawala ko babu ijaza kana karanta suwa da ita dai in bai da kai bai baka littafi sami wa shartu wa shartu allaha an shaddanta ijaza da munawala wa illa in ya kasance an ka baka munawala babu ijaza ba dilatun bataciya ce sai wasiya daga cikin ruku ta hamulla hadisi akwai wasiya abinda an wasiya lokacin da malami ya kasance karhi ne kare da karantarwa ko kuma lokacin da ya kasance zai tahiya tahiya mai nisa kamar zai tahiya hajji ko kuma ga rashin lahiya ta kama shi tana ya zama ajali ne sai shi ɗauki littattafai na in ya kasance cikin gari ne ko kuma cikin ainihin almajirai ne babu wanda a da cincinta na shi karantar da wannan hadisan nashi sai shi ɗauki hadisai ne wanda ya rubuta sai ya ce ga littattafai na ku ɗauka ku kai malam wani malamin nan ko ko da ya kasance ba garin su guda ba ko da malamin bai yi karatu gare ba amma ya san malamin shi na aikantar da wannan littattafan shi na aikantar da wannan hadisan shi na da ahaliya na kantar da wannan hadisan sai shi ɗauki su ce ku kai ma malam wani ga su ku bashi wasilci na nemai to na in ya diba ya ga abinda a ciki dukkanin harsan wancan malamin nan da ya komai akan wasilci sai ya ce haddathana fulanun wasiyatan qala haddathana fulanun an fulani an fulani an fulani an fulanin annabi annahu qala kaza wa kaza to amma wannan wasiya ita ma sai hade da ijaza in babu ijaza ita ma ba za a amfani da ita ba walil wajadati haka nan kuma tan akwai wajada walil ilami sannan kuma akwai kuma daga cikin turku ta hamul hadisi akwai ilami me ake ce mai ilami shi kuma kamar yanzu duk abin da annan ruwayoyi nana sai in ce hadhihi marwiyati an ashiyahi hadhihi marwiyati li sahihi al-buhari hadhihi marwiyati li sahihi muslim hadhihi marwiyati li sunan abi dawuda sai in ce kullu hadhihi marwiyati an ashiyahi sai in ajabi na kawai ilami na na da sunan shekuna kawai to in nuna muku hakan ga ni aji abina ban ce fa ka ajistu lakum ba wannan ba zai amfani ba amma ilami tare da ijaza ana kan tashe shi <clears throat> walai wajadati haka nan kuma ana aiki da wajada dukkanin su dai waɗannan ladal alami kun manya manya maluma ana aiki da wajada shi ko me ake ce wajada abinda aka ce wajada wajadtuhu bi haddihi kamar yanzu a ce wannan littafi rubutuna na na hannuna rubutun da rubuta na da hannuna da hannuna na rubuta shi bayan na rubuta shi shi ke na sani to duk wanda ya samu ainihin rubutun hannuna na mai ijaza shi karanta suwa da gare ni to in ka samu rubutun hannu malam sai ka ce wajadtuhu bi haddihi wajadtuhu bi haddi yadihi qala haddathana fulanu an fulani an fulani an fulani an fulani ko kuma ka ce haddathana fulanu wujadatan kenan waje tuho bi haddihi dai wannan ladal alami kuma manya manya maluma wa'annan su ne tsuru ta mun hadisi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wani karatu mu na sahihul buhari to akwai ijaza akwai ijaza wadda an kai amma ni ijaza da an kai min ba kata, ba dan ba ta kai hagga firawri ba amma ina da ijaza wadda wani malami ya yi mini ta sahihul buhari da ta sahihul muslim amma dai yankakkiya ce saboda bai dora mai ita har zuwa ga ainihin firabri ba firabri shi kuma daga buhari radiyallahu anhu amma dai ana samun ta akwai ta gidan mujaddadi radiyallahu anhu ana samun ijaza ta gidan mujaddadi wanda kasance karatun da sun kai na sahihul buhari har zuwa ga muhammadun rajin shi kuma muhammadun rajin har zuwa ga firabri firabri kuma har zuwa ga buhari radiyallahu anhu ana samun wannan ijaza har yanzu cikin binne sakuto mai son shi koma gidan shehu a koma gidan mujaddadi tana can adiba abu waitul ihwani wannan makanin ruwaitun lahi ta'ala lokacin da ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance min a sharifi masa'il usulul dini shine mahi dauka na matsalolin asulin addini shine mahi daukaka na matsaloli na asulin addini wa ajalla hashi a mahi girmanta wa hiya gayatul lati shammar ilaiha al mushammiruna wai hilgayatu ita ce matuƙa allati wannan da kasance al mushammiruna masu takunku hewa shammara sun ka takunku he ha zuwa gare ta wa tana fasal mutanafisuna ilaiha al mutanafisuna masu goggoriyo wa tana fasa sun kai goggoriyo ilo ilaiha zuwa ga samun ganin Allah subhanahu wataala duk aikin da muka yi muna yi ne don mu samu rahama ganin Allah na alkiyama wujuhun yawma idhin nadartu ila rabbi nadara wa haramaha alladina an ru'yati rabbihim mahjubuna wa hurimaha an ka haramta ta ga alladina wa'annan da ya kasance mahjubuna an sha muka ce su an da rabbihim daga ganin ubangijin su wa an babihi madaruduna sannan suna waɗanda aka kore kuma daga kofa tai kana yambagi lana an nazkura hadisaini don haka ya kamata gare mu ambaci sai guda biyu hadisi abi Musa wa hadisi Suhaib radhiyallahu anhuma hadisi na Abu Musa al-Ash'ari da hadisi na Suhaib Rumi radhiyallahu anhuma wanda wal Buhari Buhari ya rawaito an abi Musa al-Ash'ari annan nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce jannatan min fillatin aniyatuhuma wa ma fihima ne akwai akwai aljanna guda biyu min fillin azruha aniyatuhuma haka nan makaikan su ma fihi ma duk abin a cikin wannan aljanna guda biyu din dukkanin su na azurfa ne wa jannata min zahabin aniyatuhuma wa ma fihi ma akwai kuma watan aljanna guda biyu wanda kasance na mu'mine na duk abin a cikin wannan aljanna gaba ɗaya wannan aljanna an gina da zinari aniyatuhuma hakanan makaikansu wa ma hima hakanan kujerinsu hakanan gadajensu hakanan ko hukka na shan abin sha duk abin da a cikin na zinari na ga wagga aljanna guda biyu duk abin da a ciki an gina ta da azurfa gadaje na azurfa abincin abinci na azurfa abin kwanciya na azurfa duk komai da a ciki na azurfa na an kai duk abin da haka so na azurfa na ane tuhuma wa ma hima. wa ma bayyana alqawmi wa bayyana an yanzuru ila rabbihim illa rida alkibriya ala wajhihi fi jannati adan wa ma wa ma fihima ko wa ma bayyana alqawmi ba abin da ke tsakanin mutane wa bayyana an yanzuru ila rabbihim daga su ga allansu illa da da'ar kibri sai wani shamaki wanda an ka sanya ga idanunsu ala waje hihi wanda shi ke hana su ga zaki na Allah fi jannati adinin suna cikin gidan aljanna ta zama watan akwai wani da'ul kibri wani shamaki na wanda an ka sanya ga idanun yan adam wannan shamakin Allah shi na ce mishi da'ul kibri da'ul kibri yayi mayahi na girma to mayahi na girma ba ga Allah shike ba ga idanun mu shike Allah ya halicci wannan mayahi na girma ga idanunmu wannan mayahi na girma shi na ya sha maka ce idanunmu da ganin Allah an ru'yatihi daga gani na zafin Allah subhanahu wata'ala fi jannati adnan alhali muna cikin gidan aljanna saboda Allah bai da bagire muna cikin gidan aljanna zamu ganin Allah to me ka hana mu ganai riya ridaul kibriyai mayahi wanda ya kasance na girma na hijabul kibriyai mayahi na na maki na girma wanda ya kasance shi na afatun kamar wata rashin lahiya ta kamar wata illa ta wadda aga idanunmu ita ta mazo Allah ya ambata da ridaul kibriyai wanda ya kasance shi ne ya sha makance an ru'uyati wajhil lahi subhanahu wata'ala shi ne ya sha makance daga ganin zatin Allah fi jannati adnin alhalim muna cikin gidan aljanna muna cikin gidan aljanna mu ganin Allah in Allah ya jaye wannan shamaki din muna cikin gidan aljanna sai kowa shi gane shi ba sai mu zo ko ina ba wannan shine hadisi na wannan Abu Musa al-Ash'ari to wannan hadisi na abun wasa al-ash'ari hadisi ne suhaibu rumi ya fassara shi don haka maluma su haka kawo shi ɗaya bayan ɗaya suka fara kawo wannan mujmalan su haka wannan mubayyinun warawa muslimu muslimu ya rawaito an suhaibin annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dahala ahlul jannati aljannata idan yan aljanna sun ka shiga aljanna qala sai shi wannan suhaibu yace yaqulullahu qala sai manzon Allah ya yace yaqulullahu tabaaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala shina cewa turiduna shay'an azidakum kuna son wani abu azidukum in ƙara muku turiduna shay'an kuna son wani abu azidukum in ƙara muku fa yaqulun sai su ce alam tubayyidu juhana Allah ka haskaka mun huskokin mu yoma yoma yoma yoma tabyaddu wujuhun wa tazwaddu wujuhun Allah ka haskaka mun huskokin mu alam tudhilna janna. Allah ka shigar da mu aljanna wannan istifhami ne ta kariri ne ba istifhami ne ba mai ma'ana istifhami ana ce mishi istifhamu ta karirin alam tubayyin wujuhana Allah ka haskaka mana fuskokin mu da tudhilal jannata Allah ka shigar da mu aljanna wa tunjina minan nari Allah ka kare mu daga wuta don hakan ga Allah ne za ka kara muna ka shigar da mu aljanna bayan ka shigar da mu aljanna sannan kuma ka ka mana fuskokin mu Kuskokinmu suna masu haske kware-kware da gaske kuma ga kasun ne nan wa'anda muka ci duk sati mu zo mu ci kasuwa mu dawo akwai kasuwa da aka ciki cikin gidan aljanna aljanna na da kasuwa duk sati sai an zo cinta amin amin amin kasuwa gidan aljanna wadda aka ce duk sati kasuwa ce wadda ya kasance za a zo kawai a ƙawar kyawu a dawo in ka zo in ka zo wannan kasuwar za ka ƙara kyawo ka ƙara kyawo ka ƙara kyawo kyawo ina aka sauwa cikinta ka zo duk kyawun da haka sosai shi koma ga jikinka ka yi kyawo ka yi kyawo ka yi kyawo ka yi kyawo ka kyawo to shina shina shina su yan ajinna sun ga gawa ga ni'ima duk sake su zo cikin kasuwa ta kyau shi ya so ka ce alam tubayyinu juhana Allah ka haskaka mana fuskokin mu Allah ka shigar da mu cikin gidan aljanna Allah ka kare mu daga wuta kuma Allah mai za ka kara muna lokacin nan ba su ga Allah ba ce ni qala fa yakashiful hijaba sai Allah hijaya shamaki wa ma'u diya shay'an ahabbu ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla fa ma'u diya shay'an ba a ba su wani abu ba ahabba ilaihim wanda an mahi soyuwa gare su minan nazari daga dibi ila rabbihim zuwa ga ubangijin su azza wa jalla summa tala hadhihi ayata sannan manzo Allah ci wannan aya lillazina ahsanul husna wa ziyada al husna al janna ta tabbata lillazina ga waɗannan ahsanu su hake wadata wa ziyadatun da ƙari shine Allah ka cewa turiduna shay'an azidukum kuna so in ƙara muku wani abu shine manzo Allah ce to ƙarin nan shine lillazina ahsanul husna shine Allah ke cewa lillazina ahsanul husna Al-Husna alhusna aljanna ta tabbata ladina ahsanu ga wanda kasance sun kyautata wanda ya zato akwai ƙari mi a ƙari ru'yatullahi subhanahu wata'ala wa qala nu fil fatahi ibnu hajar al-asqalani shi a cikin fatahul bari qawluhu wa ma bayna al-qawmi bi an yadru ila rabbihim illa rada al-kibriya ala wajhihi qawluhu ce wanda yayi shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ma bayna al-qawmi ba komai tsakanin mutane wa bayna an yanzuru ila rabbihim da tsakanin su ga Allah su illa da da alkibriyai in ba mayahi na girma ba ala wajhihi wanda shina watan ya kare su ga zakin Allah subhanahu wata'ala qala mazari sai mazari yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mazo Allah ya kasance yuhadibul araba kina magana da larabawa bima tafhamu da abin da take ganewa don haka in kaddiba shi watan ru'yatul lahi subhanahu wata'ala ma'anan na minar ma'ani abu na wanda ya kasance na ma'ana saboda lokacin nan ba a san wanda hakikanin ganin yake ba sai kutumta musu irin shamakin da ya kasance ga Allah wanda ba a gani ne da irin shamaki na wani mutum wanda ya kasance bai son a ga huska tai sai ya samu ya hishu rai huska ta da ita wannan sai kutumta musu abu hisiyi da ma'anawiyi wancan ma'anawiyi na sai buga musu misali da abin da ya kasance hisiyi na shi da ke kala madari kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuha ibul arabi ma tafhamu wa yukhrij lahum al ashiya'a na hisa musu al amura al ma'ana ya kasance an ila al hissi sai shi hidda al amura na ma'ana ila al hissi zuwa ga abinda aka iya gani an san sha maki kowa na iya gani ne ashe yanzu in mutum bai son kaga huska tai ka taso mai sista mai mai yayi huska tai ba ha ganin huska tai an gane ko to Allah in bai so ya ajinna su ga huska tai su ga zaki ne ba mai girma shikenan shamakin da aka idanun su bai jaye shi amma da jaya sha muke suna cikin gidan aljanna kowa sai shiga Allah subhanahu wata'ala yace saboda mi manzo Allah ke irin wannan liya qaruba lahum laha domin shi kasance shi kusanta lahum riqon su laha ga ababa wanda ya kasance al ashiyaul ma'anawiyya fa abbara an fa abbara an zawal mani'i shine manzo Allah ya ibara daga jaya sha muke rabihi da doke shi annal ausari daga gani bizalika da ma bainal qawmi wa bain an yadru ila rabbihim ila da al-kibriya ala wajhihi qala ibn hajarin da kalamin thumma qala ibn hajarin ko alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'am akwai minti biyar da rabe mun ka hmm, akwai sauran minti biyar da rabe mun ka hmm? na'am eh eh awa kana samu zuwa kowa na samu zuwa aljanna firdaus shiga da mazo sallallahu alaihi wasallama nan shugaban mu yake gaba ɗaya duba tun da ayi karatu an yana tambaya game da mutanen da ta sallaci cikin inuwa bayan katangar masallacin juma'a masu sallah cikin inuwa um, bayan katanga ta masallacin juma'a akwai sallar inda ya kasance katangar na tana da ita tali da masallaci in cikin farfajiyar masallaci ne akwai sallah amma in ya kasance kila a ce katanga ta wadda an riga an zagaye masallaci katanga tana can bayan masallaci ba ta cikin harfajiyar masallaci ba ta cikin hanyoyin masallaci duk wanda ya can bai da sallah amma mutane ba su game da su ba ko ba a game ko da sahu bai sadu ba babu komi Allah ya mata addu'a Allah shi gafarta mata صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم